24 ta sake samun wata damar watsa shirye-shiryenta a wasu kafofi don amfanin waɗanda suka rasa mu a baya. Musamman a wasu ƙasashe kamar Sudan da Saudi Arabia, kaɗan daga cikinsu. Ga wata dama ta samu ta kallon tashar a ɓangaren Arafsat, kada dai ku sha'afa. Arewa 24 na nan dai har ila yau akan Utelsat. Muna maimaitawa, muna nan daren dam akan Utelsat. Sai dai muna muku bishara ne da ƙarin wata kafa akan wacce muke a kai. Idan kuna buƙatar ku sanar da mu jin daɗin ku game da wannan ƙayataccen batu, to kuna iya tuntuɓar mu a shafinmu na sada zumunta wato Facebook. Kuma kuna iya sanar da 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasar Sudan da Saudi Arabia da su nuna mana jin su a shafin namu. Manufar dai shine mun ƙara wata kafar yaɗa shirye-shiryenmu ne zuwa wasu kafofi don ilmantarwa da ba da ƙwarin gwiwa samar da bayanai. A satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa. sai na gaya maka gari ya rude duk wanda ya ga cincirin da mutanen da suke shigowa sai hankalinsa ya tashi yan gudun tsira ne daga kanya tara Ɗan <laughs> allah da annabi ku taimaka min da abinci ban mu irabona da in gasa aminu tun ranar nan da na gansu tare da rambo tun lokacin na tambaye su ina za su je ba su ga yawon ba tun lokacin ba wanda na ƙara gani a cikin su yarinyar da har ta san ta gudu ta bar garin ta je wani garin abokinsa ta riga ta fi ƙarfi ne kuka ba komai kin taba ganin inda aka yi haka kiwa Allah kiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ki gaya min abin da yake damun ki gaba ɗaya kin daga hankali na kin tashi hankali na kawai ina jin tsoro ne ni na yanke hukunci a zuciyata kawai zan zan aure alhaji nuhu alawiya daga bakin ki wannan magana ta fito za ki aure nuhu ba kika ce ke kuma dalilin ki na yanke wannan hukunci inna ki fa duba alhaji nuhu ne ya kama mana gidan nan ya kamo baba daga wajen waɗanda suka kama shi duk abin da baba ya bukata yana masa gaskiya ne allah ya miki zaɓi mafi alkhairi alawiya allah ba zai taɓa barin ki haka ba insha allahu tunda kin yi mana biyayya iya biyayya don haka ina umartar ki da duk abin da ya dame ki a duniya kada ki sake hana idan ki bacci ki kwanta kina kuka tsakar dare irin wannan shi ke saka ciwowuka za ki iya gamuwa da hawan jini da wasu ciwowuka da ba a san kansu ba in kin ji irin wannan ya tuko ki ki tashi ki je ki yi alula ki sallah raka a biyu ki gaya ubangijin ki dukkanin bukatun ki kin gane Allah gafurur rahim ne kuma yana jin addu'a kowa da abin da ka faɗa zai kuma yi maka shi a kowane lokaci don haka kar ki ƙara sa wa kanki damuwa ki je ki haɗu da wani ciwon a banza a wofi kin kin kada menene menene ne kalli yanzu saboda Allah malam hmm? kai ba abin kunya bane a wurinka a ce an shigo gidanka an tarar da wannan katan a tsakar gidanka a kwance me yake faruwa ne malam ga abin da yake faruwa nan to wai hawa ina cewa jiya cikin dare mun gama da magana nan ne an gama magana a banza malam tunda baka dauki wani mataki a kai ba Yan kuri yaya Yau Mala ya ce zai sama masa sabu. Idan ya sama masa zai koma can ya dinga kwana. Dan Allah ki dakata min. Ni ban sa magana ta da ke ba ko kin ji nayi magana da ke. Ina magana da mijina ne shine wanda isa a wurina. Ke Madina. Je ki tashi fita fita. Maza a ji a tashe shi ya fita. Ai maza a fita. Kule. Hmm? Kule. Hmm, hmm, Idan ma lo sita. dìde máa lọ mana ha kàṣí kò fi waje. wallahi da gona daga ga irin wannan tun wata unguwa da muka taba zuwa biki sabon gari a can ne na taba ganin irin wannan irin wannan a ila ilaha illallah mala ka je waje ka kun cuce da Allah ya zakana ni da ku wallahi tallahi kullun riga mutuwa ina ganin abin da yake haramun ne Allah ya saban ban mu muku ba wallahi

wallahi baraka ta toza ta aure ba kwano eh. kwanan da mutum zai ci abinci a gidan shi gagare shi wallahi na gaji da wannan zaman haka ina zuwa da hannu kake zuba gurasas? eh ba ban zuba ba ta cika wani kushi kana fasa me kake cewa na gaji da shan shayin gwamman in sha haka da in ci wannan zagwagwalan gurasas wallahi barakata ta tuzo ta aure kenan ina kwana lafiya lau ya lafiya ya aka yi mm. magana ce ta magana nan da muka yi wallahi jiya har barki ne gashi an kawo kaya kofar gidan him ana ta ɗiba ana ta ɗiba ana hada-hada ana ciniki ana biya wallahi shine na ce to duk yadda aka yi ba ma mafarki bane kayan nan suna nan an kawo su an kawo su suna ciki ne sallau kenan ka kwantar da hankalinka na gaya ma da zaran kayan nan sun zo zan yi maka magana to aiki na hajiya <laughs> eh, na ce jiya ke na gani a kan kwana da wani ni sallau ba dai ne ka gani ba sai dai ko mai kama da ni to mai kama da ke ce amma ku kama taɓa ci kaga sallau je ka dan Allah kar matarka ta fito ta iske mu muna wannan magana dan Allah dan annabi ta hausa babban nan nata je ka je ka je ka sallau je ka je ka kai dalla ka kadiye mutane baba ba sar kawai afiya kamar afiya dis afiya kawai nake ji a ciki na kana nufin wai gere kake ji ya wuce wai ma Ako inda haka ne baka da matsala yau zaka sha hadin shayi mai kauri. Allah? Billahi lazi. Baba. Baba. Ya aka yi. Baka ji me wannan yake cewa? Me yake cewa? Jiyar ko yake ji? A ya kamata a je a nema abinci ko? Ha ha ha maza je. Wait. Tunda maza kun ne kuro mu nan. Kun ma yi sallah ma kuwa? Ustaz! Ya Ustazu, alaramma. Alaramma. Ustaz! Ah. Ya kamata ja nema abinci ko? Za mu zuba kawai. Ya kamata Wato ɗan dai, lokacin da muke cikin jeji, lokacin yakin saliyo, idan abokan gaba suka jefo mana gurneti, kaga wannan hannun nawa mm. da shi nake tafkata, mai musu da ita. sai ka ji turu kai menene abin dariyas ai ba da kai nake ba sa karen shashasha kai ka san menene soja ka san karfin zuciya da karfin hali irin na soja ni ba ban ce komai ba fa rabu da shi ni bukar ni na san soja kuma na san waye soja domin na taba zama a barikin sojoji rabu da shi ci gaba da bamu labari kawai gaskiya ne malam musa ya ga duniya banda duniya ta yi sanyi Salamu alaikum amu wa alaikum salam a bani kunin gyada kunin gyada kuma A nan, malam eh ko babu ne bawan Allah nan shayi kawai nake sayarwa ah, malam can za ka zagaya bayan layi A kowane gida za ka rubuta gidan kunu to ka bincika a nan za ka samu gidan kunu eh nagode nagode nagode Allah ya kiyaye ban san wannan mutum ba ko kun san shi ne wallahi ni ban taba ganin sa ba ma sai yau kai ni fa gaskiya ni ban yarda da shi ba ka ga mutum sai wani muzuri yake yi anya ko dai bakin nan ne yan gudun hijira suka samu damar shigowa cikin mu tabbas ba makawa haka ne gaskiya ne amma me ya kawo mutanen nan cikin jama'a wannan babban hatsari ne a gare mu gaskiya ina zuwa malam musa ka bi shan gaba ku ba almajirai ladingo o ladingo madawakin kwallo na'am malam lafiya wai kina ina ne me ya faru malam lafiya wato ladingo ashe ba mu kaɗai ne mabukata a garin nan ba ba ki duba ki ga tsakani da Allah ladingo wai ne za a duba a garin nan wai a gani a cewa ana so ɗauki sadaka in ba da ladungu. yanzu dan Allah dan annabi malam kai da akan wani abin ne kasa na gigice na fito a guje har nake neman faduwa in ji ciwo wato ke hakan ba ma abun mamaki bane wurin ki ko bai zama maki abun mamaki ba tunda Allah ya sanya bayan Allah nan yan gudun hijira suka fado mana cikin garin dadin kowa din nan duk kwararo kwararo da lungu lungu da sako sako in ka shiga cewa suke ba muta annabi ba muta annabi saboda Allah in banda ma canjin zamani ta wani mawaƙi yake ta wai ke angulu mai kwaɗayi da a jikin kwaure mai za ki ci ni aure na mai za a samu saboda Allah saboda annabi ye ba a riga an zo an tungulta ni an karya min tattalin arziki ye Allah ya amma kuma zuwa to ki gani ko wa'annan masu kayan maran nan ladungo yanzu fa sai dai su tare da katin gida alkur'ani inda can daga kuturu sai irin mu suke kama to sai a tare da kama masu lafiya yawwa Allah wai ina alawiya ne ga nan baba au eh, ka je ba da ashe kina wurin kina je ina ta faman zuba surutu ye kamar zubar mm, mm, mm, kanya da batar da daki ke kuma a kin bani tsaye kerere a mai gida dan zauna nan gurin ko to mala aka san inda shimfiɗa dai take alawiya akwai dan abin da ya samu in dan kare kumallo da maman tuwo ne aka yi dumame kuma Allah fitar rubuƙi in ji kishin mai duru. yanzu ko saboda Allah in banda sakarci da lalacewa a zo a ce dan kokon nan ma da ake damawa dan kokon nan da ake damawa a zo a ce ne ma ya ma riga ya fuskar sai dumamin tuwo Allah sauke. To amma dai malam kai kanka ka san cewa geran da aka baka zakka muka samu aka markado aka tace muke kokon da shi ka san ya kare tuntuni a ina za mu samu kuma geran da za a yi maka koko da shi. Amma ladin ku saboda Allah tunda dai Allah riga ya rufa mana asiri muna da wanda Allah ya rufa ma asiri Aminu da kuɗin sa ye ai sai a karba a ji a dan so shayin nan kin gani da katotin burodi a dan samu yan wayanan kwai nan sai a tsaga burodin tsakiya haka a dan sanya wayanan kwai a dan matsa kin gani da dan katon gwangwanin madara in aka zazzage sai kiga mutum ya dan kyakkyawan kari haba baba a zubo wai a zubo me to ba zan ci ba eh ina Aminu na Aminu Aminu kana ina fito ka ji yaran kirki bari karasa nuna man ɗakin wannan masifa Allah ya mana ta Amin Antani. Abin da kake ji a can wata uwa duniya yau gashi ya dawo kusa da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi idan kana jin barnar da aka yi a garin nan abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mu ta addu'a Allah ke yi Amin. Allah ka tsare mu. a in kaji labarin ba daɗi Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da mugun ji da mugun gari Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu mm bismillah santani eh barka da isa sannu ku ne sannu me za a baku eh sai ka faɗi abin da za a baka ko <laughs> lalle yaro baka sanni ba cewa kai fa duk in duk abin da nake so fa um a min shayi haɗin kauri kamar koko sannan a soya min kwai guda shida a ban tuƙin biredi tukakken biredi kenan ka gane ai ɗan naira ɗari sannan a shafa min bota tams kai wannan lissafin ka san nawa ne kuɗin gabaki ɗaya ɗari biyar da naira sittin fa kenan a to me baka ji abin da ya ce ba in zaɓi duk abin da nake so kawai ka haɗa ai inda babu ƙasa nan ake gardama kawa ɗanta ne haɗa kawai kai haɗa kowa irin abin da ya lissafa har da wannan ɗan tsirkun an gama hadda ni kai amma fa na ji daɗi na gode dama wallahi tun ɗaza ciki na ɗin nan ƙugi yake ta yi to daman zaman da ne zaman jiran hakan fa nake na gode fa mutumi na ka ce ka zama kwashashe kamar ake kenan kai ba ma son su rubuta Allah hada ma abin da aka ce a baka mana ne dan kara min lipton kaji yawa ka samu aiki ne ne ina ruwanka kawai ka hada mana shayi ka dan kara min lipton kai mun muna lallabawa mu samu wannan amma kai kunin bayan ludayi ba kai na tambaya ba ana dan lallabawa a ci abinci kai kuma zaka zo haba haba Hosea Hosea tashi na ibo muke magani na ibo muke ruwa ki sha magani ko wannan dai an sha ɗazu wannan kawai don baki in Allah miki ko Allah miki biyu ko to sha sha <laughs> inna lillahi wa ina ilaihi raji'una Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa zai ya ciwo eh? maganin ma yi ake yi ake kamar ba na yi eh? fauziya fauziya sannu kutu ko asibitin nan zamu mai da ke fauziya eh? fauziya sannu bari ki gani bari nemo wayan nan ko ina take kira ba aiki Ɗan ah, gwari. Mala barka dai. Alo, assalamu alaikum. Kalan habu. Kana ina yanzu? A ah, ina nan makaranta ne zan je bon da karɓo wasu takardu. To, dan Allah, dan annaba maza ka dawo gidan nan. Wallahi tun da ka sa kafa ka fita daga gidan nan. Fozi ya jikin nan nata yaki? Haja, jikin Fozi ne motsa? duk abin da ta ci mayowa take kaga hankali na ya tashi to to to shikenan bari in gaya principal sai in sai in zo to to ngwali bala ngwaje ka babur dina a filin wajen filin kwallon can ka ah, ba je tafiya ne a ba fa ta tafiya ne ba zan je in gaya principal ne cewa zan fita ala jirji to je ka fito to mallam a fito lafiya eh, ka dauko babur ina a filin kwallon. to jije na ba kome. Na ba ina kwana? Lafiya kalau. Na gajiya. Dama ina son gane ki. To baba Allah sa lafiya. Lafiya kalau. Game da maganar kawunki ne kulle. so nake in kama masa shago a waje gurin kwana to kuma kin gani yanzu ba kudi gare da ba hannu ba aikin ma gaba ɗaya baya samuwa ke a takaice ma dai garin nan gaba ɗaya cik a tsaye ki kuma kin ga ke ma shaida shi a gidan nan ba mai ya mun sai mahaifiyarki ko ba gaskiya ba in akwai dan wani ba hannun kirki da ma sai a samu sai a biya shago to kamar nawa ne zai isa to ba wai katu za a kama shagon ba dan ƙarami ma ko gidan kasa ne kamar dai dubu biyar za ta yi insha Allah to shikenan ba matsala yanzu zan fita shago idan na dawo zan biyo sai in baka Allah miki albarka Allah ka miki maje nagari amin Allah lalle wato idan kana raye babu irin abubuwan da ba za ka gani ba na mamaki to ba kike nufi haba malam ai kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake a daji wuri zuwa rafi wallahi wata rana sunan tulud dan wallahi fasashe haƙuri duk maganar da za ta faɗa maka kar ka taɓa damuwa ka haƙuri ranka daɗe wato abin nan da yake faruwa hmm. a garin daɗin kowa hmm. na 'yan gudun hijira hmm. da suke bi gida-gida suna bara abinci matsala ce fa babba a yadda bayani zo mana an aje su ne a wani fili ake kula da su kuma amma ni a tsammani na ban yi zaton cewa za su shiga cikin jama'a ba ai suna fita suna fita suna fita cikin jama'a salamu alaikum amin wa alaikum salam ɗanka daɗe malam musa barka da zuwa yawwa barka da zuwa barka ga da ɗanka daɗe yawwa ya jama'a ya gari jama'a alhamdulillah ku ne jami'an tsaro ku ne za ku gano abubuwan da za ku zo ku mana bayani sannan mu san abin da gari yake ciki wannan haka yake yanzu ma a kan matsalar da ke faruwa hmm. a garin hmm. na zo gurinka ranka daɗe menene yake faruwa ko malam musa ranka daɗe hmm. kan baƙin da suka sauka na'am yan gudun hijira to dama ai yanzu magana da muke da malam mutar kenan ne ka iske muka zo ka same mu ɗazu muna zaune a gurin ɗanta ne mai shayi ina karyawa sai ga wani mutum ya zo wai yana neman kuɗin gyaɗa gida Hakan ya sanya muka gano bako ne. Shi ne na bi shi da sauri domin in ga ka ina yake. Sai dai kafin kiftawar ido mm. ya bace min. nasa inda ya shiga sama yi ƙasa yi Allah masani shi ne zo in sanar da kai ranka daɗe. Ashe abin ma ya kai haka? Ya kai ranka daɗe. Idan kuma har ba a ɗauki mataki ba, komai zai iya faruwa a garin nan. Ka ji malam mutane. To bari yanzu in tashi. in shiga ciki in kintsa in fito mu tafi wurin da suke don in gana da su a to hakan da ya kamata a yi hmm. eh hakan da ya kamata a yi hakan kuma da kai yayi kyau ranka dai assalamu alaikum alaikum assalam mana hajiya ya jikin nata jikin nan da sauki dama abin da ya sani ce kai maza ka je ka nemo mota a zo a ɗauke ta ame da ita asibiti ɗin nan tun da nike da ita wala ban taɓa ganin ta yi ciwo irin wannan karon ba dan Allah ka hanzarta to yi haƙuri haƙuri ta insha Allah za ta samu lafiya bari hanzarta in je sama samu motar nan sannu sannu goziya sannu sannu sannu sannu ba foziya ciwo ai ba mutuwa ba ce foziya sannu sannu yanzu babanki zai zo a da ke asibiti din a da ke asibitin nan Yaya dai? Lafiya? Sannu fa. Sannu ciwo nake yi? Dama na ce yanzu miki sannu ne. Hmm. Lafiya daga wannan a tsaye a akan kikerere haka? Umma kin ji wai sannu yake ce min. Sannu? Sai ka ce wata mai cuta? Kaga, malam, ƙara gaba. Antiki ya hakuri na zo ne dan da dan aikin an taya ku ne. Aiki? Wai kai wai kai mahaukaci ne kule ba na ce ka zo na waje ba me yasa ka shigo gida nan me yasa kake so ka dinga dauko mini magana anti na gaji da zamani a waje shine na ce dan shigo ko ya samu abun da zan dan a cikin gida kule fita waje na gaya maka fita waje sorry anti ai dole a gaji an saba da noman rogo da hawa bishiyar kwakwa to mu nan ba haka muke ba bari ka jin gaya maka mu nan maza mu masu zuciya ne na namiji fita yake yi yake zuwa yake neman na kansa ba zuwa ake ana zama zuciya ta mutu ba ai dole a gaza da zaman waje Yan tsakanin ki da Allah tun ɗazun nan kina zaune anan wai menene yake faruwa ne? Wallahi ina ɗakin ne akwai zafi. Mm, gaskiya dan zafi akwai zafi. Na ji kama Aminu ya shigo ko? Eh shi ne ya shigo ya shiga ɗakinsa. Na ga ya ɗauki wani abu ma a cikin bakan leda. Ya zo ya fita ko kallo na biyu ba. Al'amarin Aminu sai addu'a. Ubangiji Allah ya taro min shi. Amin. Aminu alaikum salam. malam mutari na yi mamakin yawan mutanen nan ai ni ban taɓa tsammanin cewar mutanen nan suna da yawan haka ba ni a tsammani na kutanen nan mutanen nan san ba su ce mutum hamsin ba sai na ga mutane sun yi dafifi a wurin nan abin ya bani mamaki in malam musa wallahi ni kai na haka ne tsammani ranka dade ka san ni abin da nake gani mm. abincin da gwamnati take basu mm. shine bai ishe su ba don haka suke fantsamowa cikin gari suna yawo amma ga dukkan alamu jawabin da kai ya shiga jikinsu kuma ina tunanin lallai lallai yanzu za su zauna waje ɗaya to ai baka sani ba malam mutari malam musa wannan al'amari fa ba gwamnati kaɗai ce za ta zo ta yi wannan al'amari ba dole sai mutanen garin daɗin kowa masu kuɗinsu ne da malamansu ne da kuma talakawa ne sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zamanto cewa a zo a taimaka wa annan bayan Allah shi ne zai zamanto cewa ga sun samu ƙarancin zuwa wajen jama'a suna wannan barace barace amma middin idan ba a yi wannan abu ba to ba za fa a samu abin da ake so ba ko ba haka ba gaskiya ne tabbas akwai buƙatar a yi gangamin sanar da jama'a ya ga ko a ban yaɗa labarai ne eh amma dai hmm. akwai bukatar a kula da yanayin shigowarsu cikin gari saboda halin tsaro Malam Musa? Ɗan gaɗaɗe. Ina magana da na gaya ma ta sa ido a kan yaron nan. Timo. Saboda fa ni ba na bukatar ya zama cewa garin nan na daɗin kowa wani mugu ko kuma wani azalimi ya shigo ya ɓata min gari. ko ya kamo wata illa a cikin garin nan ba na bukata ka daɗe na kammala wannan bincike tsaf kamar yadda na gaya maka eh. akwai abokina wanda muka yi aiki da shi tare tun zamanin mulkin sojoji ya tabbatar min da wannan yaro mm. ba shi da wata matsala kwata-kwata malam mutari alhamdulillah malam musa ka cika aiki kuma dama haka ake buƙatar ma'aikaci ya zamanto ya tsaya akan aikinsa alhamdulillah duk ta ne ya zamanto cewa aka ba a gan shi akan aikinsa alhamdulillah kar ya zamanto cewa kaga ka zama bara gurbin ma'aikaci ka zama nagari ɗan ƙasa kuma nagari mama ah, kin fito? Ah, to Allah ya sare ah. su bai da. amma idan kin fita waje za ki ga kulle yana zaune a waje sai ki tafi da su gidan ya dira su gaisa ki ce masa ya zauna can ya jira ki domin mun siya nan gida yana saka ni magana shi ke ba dama zan faɗa masa sai na da dawo lafiya an kulkulle na wuni sannu fa ki tasira ta lafiya aiki ne ake je ne in zan je shago ne amma mama ta ce in gaya maka mu je gidan iya kudura ka gaishe ta na mama na ta ya bani sako ne in bata amma sai mu je in bata yanzu to shi na sai mu je amma ina son in gaya maka wata magana kaga al'adun garin ku ba kamar na garin nan bane idan za a shiga gida za a yi sallama kuma ba a zama a cikin mata duk abin da ya kamata ka kiyaye zaka kiyaye shi ka gane ko dan ɗazu ina ban ɗaki na ji wa'annan goshi da mamanta suna su ƙananan magana saboda su ba su suke a zauna lafiya ba kullum sun fi sa ta masifa a ta bala'i ka gane ko kuma ka daina gaishe su da kayau yau saboda ba su da kirki za na kiyaye amma kisariya na da kyau ne sosai fa goshi na da kyau me kake nufi da goshi na da kyau hmm. <laughs> alawiya alawiya ina gajiya a shi da lafiya ya gida madalla kowa lafiya ko madalla dama cewa na yi baran kama miki wata kyautar waya domin mu ringa gaisawa to na gode Allah ya saka da alkhairi um alawiya eh, idan ba ba za ki damu ba ba mm. um me zai hana ki ban dama in turo iyayena domin a yi magana to amma ai da ka dan bani lokaci ya saboda akwai abin da nake so in aiwatar idan na gama eh. zan yi mamaki. to wannan ai mai sauki na tun tunda ma a kowane lokaci kina fitowa in ga fuskarki sa fuskarki a ido na ai eh, alhamdulillah ya eh, samu nasara <laughs> tunda alhamdulillah yanzu dai mun shaku da juna alawiya <laughs> alawiya eh Lawiya lawiya. To ni dai zan koma. Eh, ni ma yanzu koma zan saboda rana ta yi. Kuma wai ba yakin sa ta a caji ba. Ba yakin sa ta a caji ba. Na sa miki layi kuma an caja ta kina kunna za ta dauka. Ukun da ukun rana yayi. Sai na dawo. Diga da wata gida. Alawiya alawiya. Kai! sannu alaikum salam har ya tafi wallahi ya tafi to a'a me kuma wannan wai waya ce ka waya ma dai To, Allah dai fi da a'i ka karogo. Amma ni dai tsakani da Allah bawan Allah nan bai kwanta min a rai ba. wallahi ina sai ma kin ga shigar da yayi yanda kika san papa lolo ina ruwan in ya muri <laughs> lalle kuwa <laughs> kai Allah ya sauke to Allah zai mana zaben alkhairi Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi Hajiya zu. Alhajin Allah. Hajiya zu. <laughs> Na zuwa ka. Wallahi zan je gurin ku ne saboda mutum ina ta kiran wayan shi baya shiga. eh kin sani wallahi sun yi tafiya da mahaifinsa sani to kuma dan sun yi tafiya nan shi ba zai shiga ba wallahi to kin ga dai yayi tafiya ne neman hankali nake an gwada wani lokaci kuma kan iya samun sa to nan ba damuwa bari mu wuce shago kawai to shikenan ah ma ka doke sa'a domin tun safe da na bar gidan ban da ba sai yanzu ai ni da na zo na ga gidan a kulle kawai hannaniya zan tafi kawai shikenan sai ga ka kuma na same ka San da zuwa yau San da zuwa bari mu bude gidan to shikenan eh. to shigo mana bala to to shikenan yawwa bari eh? bari dauko hmm. da <laughs> kai ai gidan ne ga ga ke ka ruwan sha ko a ka bar shi lokacin da nake jiran ka a kofar gida na ga fiye wata na siya na sha ruwa mai tsada kenan gaskiya ne wai a ce fiye wata wannan yana neman fin karfin talaka guda ɗaya naira goma lamarin sai addu'a ba daɗi um, malam musa ina son in tambaye ka wai har yanzu baraka ba ta dawo ba ka san dalilin zuwa na nan fa kenan saboda in na gwaggwaje ta turo ni ta ce na zo na gani baraka ta dawo saboda badaru ya ba ta labarin duk abin da ya faru a gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi to bata dawo ba kana ji na bala ko ina jin ka idan ina da laifi baraka ce babbar mai laifi ina jin ka sai ta dinga nunawa wai ta fi ni ƙaunar badaru ni fa na haifi badaru ba ita ba yaya za ta dinga nuna min ta fi ni san shi a'a ai wannan ba wani abu bane ba tausayi ne ka san sha'anin mata tausaya mai take yi ne shi za ka ce ganin haka take faruwa yanzu dan Allah dan annabi ka duba ga gidan nan duk yayi yi kaca kaca ya fita daga hayyacinsa kai ma kanka in ka dube ka za ka ga cewa ka fita daga kamanninka ko ba gane ba abin da nake so shine dan Allah wannan abun ya wuce na je bikonta ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kai har mutane na tura masu mutunci amma matar nan ta dage ba za ta dawo ba da ya ƙarshe cewa ta yi sai in sake ta ma ni kuma na gaya mata auren soja babu saki idan ta gaji za ta dawo domin ni ba zan ƙara zuwa bikonta ba te ta yawo da igiyar aure na a kanta kai wannan lamari da ban mamaki yanzu abin da nake so dan allah ka yi haƙuri ka zan sha'ani na mata ka gane ko haƙuri ake yi ai haƙuri a bibikonta a dawo da ita to na ji shi badarin yaushe zai dawo domin na ji ana cewa suna gab da fara jarrabawa a makaranta to amma gaskiya ban sani ba sai dai idan na koma saboda sati mai zuwa zan zo cin kasuwa idan na samu ita in na gogojin na gaya mata sai na dawo da shi to kenan. Mm, haka za a yi to kenan. Eh, ni zan koma ah, ba dai har tafiya za ka yi ba eh ai ka san yanzu yamma ta fara rana ta fara haka ne wannan kuma haka ne to ba na son na tafiyar dare gaskiya gaskiya wannan haka ne eh gwara na tafi na je gida da wuri to kenan eh, eh, bala a gada a gada gida a gada ina gogoje yawa a gada ita Allah ya kiyaye dan Allah ka duba gidan nan kamar ban gyara shi kafin in fita ba wallahi na gaji na baiwa baraka nan da karshen wata idan bata dawo ba sai na dauki mataki yusuf wallahi ba kyau eh. wani rabin ah, a jazbida yau kai ne a shagon nawa wallahi ni ne a shagon to bismillah ka zauna mana a ah, ah, yau ba ranar zama bace ya jazbida a yau ranar soyayya ce nan da ke ganin gudun <laughs> kin san wai hausa sukan ce ta inda aka hau ta nan ake sauka duk wata nasara da na samu daga kan iyayen alawiya kawo kanta duk ta dalilin ki kuma abin da zai baki mamaki saboda wannan shigar da na ta kananan kayan na yarinyar nan ta mutu a kaina ta nuna min love ido da ido ka ce yarinya ta ga wanka ta rudu yarinyar nan ta mutu a kaina don haka shine na zo gurinki domin sanar da ke halin da ake ciki na ji daɗin wannan albishir da ka zo kai min to yanzu ka san me nake so da kai zan je gidan su alawiya zan dawo da ita mu ci gaba da aiki a nan shago ka san da na ce ta tafi eh. na kore ta eh. to ina da wata hujjar da zan sa zai sa in dawo da ita kaga idan na dawo da ita shago nan a duk sanda kai muradi zaka zo ku fira da ita cikin ruwan sanyi cikin nishadi babu wanda ya sani kafin munafikai su muku kafa ungulu mu kuma mu raka su da addu'a kai shi sa nake son kanki yana ja shi sa kowane lokaci kike burge ni dan haka ne ma na zo gurin ki domin neman shawarwarin yadda za a yi soyayya mata wannan gaskiya ne zubi ba zan taɓa manta da ke ba domin gudunmawa da yake bani da kaunata da kike da alawiya wannan dalili yasa wallahi sai na miki tukwici duk da a hanya nake ma honorable sarki kyauta rike wannan yan canjin ga gajiya kai wani rabu a duk sanda ka zama ciya mun to ni dai kakata ta yake saka a dadin gobe zubaina ai kin tabo abin da yake zuciyata ai ciwon kenan da yake zuciyata a duk lokacin da Allah ya sa na zama ciya mun da dadin kowa za sha mamaki mun ka kayan shagon duk babu su mai su abubuwa duk sun kasa kaga sai in je kasuwa yanzu ka san yadda za a yi ba mu je ka sauke ni a gidan su alawiya no problem kai dakata ya kamata wallahi wallahi sai an buɗe min harkan nan bai kamata ka ɓoye min wani abu ba haba da Allah da safe na ganka ka sa sababbin kaya yanzu na ƙara ganin ka ka maimaita wani sababbin kaya bai kamata ba ta da kun je kai ka je kun jo ne da yake kawai sai sabgogi kuke yi kalli wa'ansu shagun kuɗi da kake yawo da su rambo dan allah dan annabi ni naka ne ya kamata ka gaya min sirrin nan da safe ka sa sababbin kaya yanzu ka ƙara maimaita wa'ansu sababbin kaya haba kai ka san fa ni naka ne ya kamata ka gaya min sabgan nan ki rambo zuna ya matsa don ya san menene mu kai ka san wannan abin namu sirri ne idan ka sake wannan abin ka gaya min kai ka san duk abin da ya same ka kai ka ja kan koko ni in yi ka sassabar gaya mai haka ma ka san ba zan yi wannan gangancin ba aminu na ga ya matsa ne shi yasa amma ka san me ya kamata mu canji takunmu haka ne ya kamata ka ka gane ka je ka su wannan sakon don ni yanzu ina tunanin zan je gida zan je in ɗauki kwamfuta ta saboda ina tunanin zan turo su sakonni yanzu ka gane ai shikenan ba matsala ko in yi so ma jami a can Acho wallahi ne abin ma ƙara taɓarɓarewa yake yi kun ce fa an kama baba amma duk da haka sai ƙara zuwa wajen baran nan yake yi dai Allah ya shirya aminu alaikum salam a zubai da hmm, sanin da zuwa maraba da zubai da sanin kawo ga kujera ga Na gajiya. Ya kasuwa? Lafiya kalau. Adalla. da damun gurin ki na zo. akan maganar ki dawo mu ci gaba da aiki lokacin da na ce miki kawai ki tafi Allah hada kowa da raban shi wallahi raina ne ya baci to yanzu gashi na zo da kaina ki dawo mu ci gaba da aikin mu gaskiya ba zan iya dawo mu ci gaba da aiki ni ma ina so na tsaya da kafafuna haba alawiya ki yi hakuri kuma ya wuce har na riga na tako da ta ya kamata ki yi hakuri ki zo mu ci gaba da aikin mu kamar yadda na faɗa miki zan kuma faɗa miki ni gaskiya ba zan iya dawowa na ci gaba da aiki da ke ba dan ina so ni ma na tsaya da kafafuna na gaya miki kawai na gode to ki tsaya da kafafunki <laughs> gaskiya ne to ke ma kuma bari an zo ta to zubaida mun gode ki gai da gida bintalo ki sanya ido kin gane ko ki duba nan bangare in kin ga kitika ta mota ta tinkaro mu ko kuma kika ga waɗansu masu ɗamara irin ta sarki sun tinkaro mu sai ki saɗa kin gane ko ki raɗa ma kar ki kuskura su lura da kin gaya min saboda kin akwai yan turku yawa a to kai wa ka jin tsoro ka ji gida jiya kina yar gidan malam ka biya rubin talo zaki zo ki ce kin san wani abu tsoro ye ai ba magana tsoro bin talo <laughs> yawa ya zalima le kalbi kada yayi ta kalbi bil wasal baba ke dan wane ne yaya aminu ya aminu eh. aminu kika ce fa da gaske eh. wala hankali na kwanta gida shiga eh. to yanzu ke alawiya da kika ce ke ba za ki koma wurin zubaida ba so kike ki tsaya da kafaki ina kika ga jarin da za ki tsaya da kafaki saboda da Allah ki yi tunani ina ni ma so nake na nemi na kaina don na gaji da wannan wulakancin da ake yi. ban ki ta taki ba amma dai kin san cewa gidan nan abin da za mu ci ma wahala yake mana wani sa'in sai a kwana ba a ci ba ba a sha ba ina na ji alawiya tana suwa ta fara sana'a amma babu jari ko eh to kuma sai aka yaya ba wani abu bane ba dama ga wannan ku ki fara da su kafin koda sun yi kaɗan nan gaba sai a ƙara miki ko Dalla gafara janye. Gafara da kuɗinka wallahi ba za ta karɓi kuɗinka ba. A'a in na ma ba abin da zai kai ni in karɓi kuɗi daga hannun Aminu dan ban san daga ina yake samo su ba kai ba ɗan gidan kowa ba kullum ka dinga yawo da ɗauri ɗaurin kuɗi a ajihunka kuma na gaya maka wallahi sisin ka ba zan taɓa ci ba har sai ranar da ka gaya min abin da kake yi kana samun kuɗi sha sha sha Allah ya shirye ka ba wani abu ne ba kin yi wa kanki kin gani? ko jera ma biredin nan ne bashi ah, bashi yaushe yamma ta yi ai sai an jima wajen magariba kwastowa sun fara zuwa ikon Allah hmm. oga oga kenan kana fama da aiki na ce oga ina da wata eh, shawara na ce oga ba dan ba dan ba ka aikin ni yamma kai awa biyu ne fa tsakanin me zai hana in kai na safe in yi na yamma ko kuma in kai na yamma in yi na safe sallau kenan me ka garin ai neman kuɗi ne ka ni garin haka ne to yanzu fa oga na goge sosai wallahi dafa taliyar nan ta in yara da dan shayin nan ba zai gagare ni ba sallau so nawa ina gwada ka sallau saboda fakazantarka har kwastomomi ka fara kora a wajen nan ka je ka dafa taliya da kyankyaso wallahi na ga yanzu ai na gane inda yadda dawan garin yake salamu alaikum alaikum salam ya hajjaju salamu sannan zuwa an zo lafiya ashe kin san ina nan Ikon Allah. Abin ha ya sauka kenan. A'a ni ba sayayya yanzu ban ma san kana nan ba. Oh to. <laughs> sayayya ajiya koyo ma bakin za a yi ne ka ni daɗi na da ke akwai cin guminki. Ni ba na son shegen surutu sallau. Ayyo. Akwai kwai? Akwai kwai. Na Guda shida za ka bani. Shida za a bata. Ɗari biyu kenan. Ɗari biyu eh ba shakka. Ka saka mata leda. <laughs> Ya hujjat. Wato abin yana birge ni sosai a jayu magana na ta ai tana nan ko wallahi yawwa guda shida kwan shida gaba daya sai dai ki hakuri ba bakan leda sai wannan ni ba kuma fale fale tabta za a yi shi oga ka gane ta kuwa na shaida ta sai mu <laughs> kai ta ka ga wani irin kallo da take maka kuwa kai sallau ka kiyaye ni ba na san irin wannan shirman naka <laughs> Aminu! Wo Aminu na! Yana ina ne? Aminu! Ya kika tsaya? Mun zo ne? Eh. To, Aminu! Ko Aminu yaron kirki, Allahu akbar. Aminu na Allah. <laughs> Kai, kai, kai, kai. Wai, Karo-karo nake ji. gani nan baba. To, haba Aminu, ina magana, ai za an samu. Ah, baba gani. <laughs> Kana ina Aminu? Gani, gani, gani, gani. Dan dan mutum mana Aminu na. Mm. Aminu. Tete da nake son ganin ka. Na ce a nemo man ka aka ce ai ka fita ba a ganka ba Aminu. Da Allah, da kyau in za ka fita ka ji ko? Da Allah dan rinka faɗin cewa zan je wuri kaza. Eh dan hankalin mai rinka kwanciya. Yabba. Kana ji na ko? Wato, kaji an ce ba na kasashe sai kasashe ka gane na gaji da rara gefen da nake aminu alƙur'an na gaji kullum in fita faran nan ai ta kamar raruma yadda ka san mafarauta da barewa in an shiga daji ko gada ina nan a tarboni nan ina nan a tarboni nan kullum ina cikin firgita da tsoro zuciyata ta ta rinka ɗifa ɗifa ɗifa saboda fargaba shata to sai daga to ya kamata in yanke shawara tunda dai Allah ya sa sana'an nan dai na iya sana'a iri iri aminu na ce da Allah sai a zo a dan ya fito man dan wani abu in je dan jajali in dan dora eh, baba duka duka yaushe na baka kuɗi ne a ce kuɗin na sun ƙara yanzu eh eh kwa Allah haba amin sai ka ce baka san garin nan ba eh kuma gyatu mana ta ka baka san halinta ba ta iya cin abinci sai an zuba kaki ne ran na ma iya liga guda aka je aka so ta manja aka zo kullum in man da ragada da ba abin da muke sha gidan da farfesu ga wannan amin da duka farar su ko iris su ne wayannan eh. a Allahu na fita ba Aminu na gode a ta bakin wani yare alquran yace shabash Aminu shabash Aminu shabash kandala kandala kira ina ta je kai markadi a ah, to ina bintalo ta so kin ji ko ta zo mu tafi kasuwa da kina ina kamani mara mana za mu je kasuwa ina ina uwar gida uwar gida da aminu lahi aminu dini aminu dini aminu lahi aminu dini Allah ya mayar da albarka Allahu akbar kabira haba inna ba ku ka kamata ki ba ki yi haƙuri dan Allah kin san halin baba idan kika biye mishi wallahi sai ya kai ki kar don Allah ki yi haƙuri Amin wa alaikum salamu. Idan ɗinki shi ka zo karɓa mai gidan bata nan. A'a, a taimaka min bara abinci na zo kwana na guda da yini ɗaya. Ina mai gidan ki yake? Kike yawan bara? Mu yan gudun hijira ne. Ba ku ne muka je har gurin ku ɗazu da mai gari? Muka yi muku bayani ba? Sannan aka gargaɗe ku da daina shiga cikin jama'a da sunan bara ko roƙo ba? Gwamnati ta san da zaman ku ai. Kafin a ba mu wallahi muna jigata ne. Ya isa.

bismillahir rahmanir rahim ikon Allah kaki alhamdulillah gida fit ne sai ka ce an share anya ma wannan anya wannan mako ya zaɓi man mai zaƙi wace yarinya ladidin baba ladin go ladidin baba wace yari ladin go dan an ce bai a fara daga gida alkur'ani ladidi ladiyo ladi uwa gombe talo lalle haba ladi ladiyo ladin go ki ladin goma na ina aye yare na naye wace yarinya ladidin baba ladin go ladidin kabiru kina ina mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Mun ji labari ne mai gida ya yi shela a masallaci kawai shi ne nima na kawo kai. Yanzu ni ne kashin? Amma yanzu ina bukatarsa kuma ina neman shi tunda yaro na Abiola ya mutu. in ce ko dai ba kama ni za a yi ba